DW ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Masu mu Assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na yaƙi da muggan laifuka 'yan farauta daɗi. Idan kuna biye da mu kun ji yadda a wani karamin gari da ke nahiyar Afirka mai suna madatai aka hallaka wani likitan dabbobi wanda ya rasa aikinsa mai suna Iliyasu. Kuma kun ji yadda ake zargin matarsa Lababatu da kisan nasa da kuma yadda jami'in 'yan sanda mai suna Aliyu ya sa aka tsare ta. Sai dai kuma shaidun da aka samu a wurin da aka yi kisan sun nuna cewa akwai hannun waɗansu mutane da ba gano ko su wane ne ba. sai ku biyo mu a wasan namu na yau mai taken ba ni na kisan ba inda za mu kasance tare da jami'in 'yan sanda aliyu a cikin ofishinsa inda suke zama tare da wani jami'in da ke sashen yaƙi da 'yan farauta daɗe mai suna sanusi ranka ya daɗe aliyu barka da asuba barka da sanusi na ji an ce kana binciken wani mugun kisan kai da aka yi kuma na ji an ce wanda aka kashe ɗin ma abokinka ne ko kai dai bari wallahi waɗanda abin ya shafa na san su tun muna makaranta su ƙwarai kuwa su waɗanda abin ya shafa wato ilyas da matarsa libabatu a 'yan shekarun baya mana taɓa neman ƙarwar ilyas mai suna murja tofa fa lallai abin yi ne sai dai abin takaici ne domin kuwa matar mamacin libabatu ita muke zargi da kisan nasa lallai abin ya ɓaci aliyu mm. to yanzu ci gaba za ka yi da binciken kenan duk kuwa da cewa akwai sanayya tsakaninku da wanda abin ya shafa ƙwarai kuwa amma yanzu mu bar wannan batun kai ina ka sa gaba ana kusashin na yaƙi da yan farauta daɗi ai mu a yanzu haka muna nan muna farauta da kakken dan farauta daɗin nan wato malam aboki kuma na san kana da labarinsa haka ne ina da labarin mashahurin dan farauta daɗin nan malam aboki sai dai kuma ba wanda yake da cikakken bayaninsa shi kuwa nake faɗa ma hmm. wani ya kira mana cewa yana cikin dajin maɗata yana farautar namun daji amma da muka isa gurin ba abin da muka tare sai matattun giwa da aka kashe aka cire masa hauren su to kaga abin da nake faɗa ko sunusi an fi aiki a wannan sashi naku ku sai ku kutsa cikin kurmumin daji ni ko kaga nan sai tumbi nake saboda tsabaragen zaman ofis ina tuhumar masu laifi <laughs> kai to Allah ya sauwaƙe <laughs> bari ka gani da kuma bakin aiki na eh. ina da ganawa da yar fafutakar kare haƙƙin muhallin nan Dr. Hawwa Lado zan je na gani ko tana da wata masaniya akan yadda za mu cimma 'yan farauta daɗin nan sai mun haɗu to shikenan sai mun haɗu ni ma bari na tafi na yi wa wadda ake zargi da kisan tambayoyi wato lubabatu to shikenan Allah ya bada sa'a to shikenan nagode fa to ko akwai wani tabbacin cewa zai samu wani sabon bayani daga wajen lubabatu idan ba ku manta ba ita dai lubabatu makwabciyarta ce ta zarge ta da cewa ita ta kashe mijin nata iliyasu ya dai libabatu kina lafiya Kinga, wannan fa tsakaninmu ne ni da ke saboda mun daɗe da sanin juna ki faɗa min gaskiyar abin da kika sani game da kisan da aka yi wa Ilyasu watakila na taimaka miki. ba ni na kashe shi ba Aliyu ba ni ce na kashe shi ba gaskiya nake faɗa maka. Kin gani ba ki kwantar da hankalinki ki tsaya ki faɗa min abin da ya faru a hankali <laughs> na dawo gida kawai sai na tarar da shi jina-jina a mace kinga ya haƙuri ya haƙuri shikenan shikenan fara daga farko da wani lokaci kika dawo gida haba ta ki magana mana na dawo gida ne daga aiki shi ne ya haƙuri ya haƙuri wane ne zai tabbatar da haka ba ki haɗu da kowa ba lokacin da kika dawo gidan mm, eh a'a ni ba zan iya tunawa ba aliyu kin galiba batu abin da nake tambayar ki fa yana da mahimmanci. ki yi kokari ki tuno ki faɗa mini ni abu ɗaya kawai zan iya tunawa shine an raba ni da mijina <laughs> to me yasa kika yi kokarin guduwa lokacin da muka same ki a wurin da aka kisa kin ga Lubabatu dole fa ki faɗi wani abu so nake na taimake ki kin fa san Ilyasu abokina ne na gudu ne saboda ni kawai ni kawai ba na son ganin abin da ya faru ne duk na bi na ruɗe kuma ban san abin da zan yi ba <laughs> akwai wadda ta tabbatar mana da shaidar cewa ta ji kuna faɗa da ke da mijinki har ma kina barazanar yin kashe shi gaskiya ne mun yi faɗa ai waɗanne ma'aurata sukan yi fada daga lokaci zuwa lokaci kuma gaskiya ne na ce zan kashe shi amma ai ba da gaske nake nufi ba ni ba wanda nake so a rayuwa ta kamar Iliyasu. Babatu, akwai shaidu da dama da suke nuna da cewa ke ce kika wannan kisan. Mun samu alamar 'yan yatsinki akan wukar da aka kashe Iliyasu da ita. Ni ba ba ni na kashe Iliyasu ba. Ni ba ni na kashe mijina ba kaji ko Aliyu. to wake ganin ya kashe shi yana da makiya ne makiya kuma sam ilyas yana mutunci da kowa to shi kenan babatu za mu sake magana wani lokaci ki kwantar da hankalin kin ji ki je ki huta to na gode da haka dai ake ta neman yadda za a lalubo yadda aka yi wannan kisan kai a cikin garin na madatai wanda ba a hayaniya a cikinsa su kuma mutanen garin suna ta harkokinsu kamar ba wani abu da ya faru can kuma ga dr hawa abu wata 'yar fafutukar kare muhalli wadda ta kafa wata kungiya wadda ba ta gwamnati ba don kare namun daji a yanzu haka ga abokin aikin aliyu can wato sanusi da ke sashen yaƙi da 'yan farauta daɗi yana ganawa da ita ofishinta. na gode da kika samu damar ganawa da ni Dr. Hauwa. A haba haba labai ai ba komai. Ka san muna alfahari da aikin da sashen ku yake yi da kuma kokarin da kuke yi wajen kawo ƙarshen farauta da fataucin namun daji. Gaskiya na ji daɗi. To kamar yadda kika sani babban matsalar da muke fuskanta ita ce wani ɗan farauta daɗi da ake kira malam aboki. Da daɗewa wannan dan farauta ya zame mana ƙadangaren bakin tulu. Gaskiya ne. Ni ma na ji labarin cewa wannan ɗan farauta daɗin saɓanin gaske ne da shi. an ce babu wanda ya san komai game da shi to idan har akwai wani taimako da wannan kungiya ta za ta iya yi domin ta taimaka muku wajen kama shi za mu yi iyaka bakin kokarinmu na ji daɗi da faɗin haka dakta hauwa sai dai kuma kash ba mu da kayan aikin da za mu tunkari masu farauta daɗi a wannan zamanin da muke ciki ga ko motoci ba mu da su da za mu iya kutsa a cikin dajin ayya gaskiya wannan babbar matsala ce kuma ka san fa 'yan farauta daɗin yanzu wayan tsiya ne da su muna so mu shirya wani farmaki a cikin dajin maɗatai farmaki kuma ƙwarai kuwa so muke mu kamo malam aboki da masu taimaka masa muna ganin ko za ki taimaka mana da jirgi mai saukar ungulu na ƙungiyarku domin mu leko wuraren da suke buya. to to kana ji ko yallaɓai sunanka ko sunusi haka yake to za mu iya tattaunawa akan haka amma ya danganta da lokacin da kuke son yin amfani da shi to shi kenan ya yi daidai amma fa ka sani sai na tuntuɓi hukumar ƙungiyar mu tukunna kafin na yanke hukunci zan sanar da kai abin da suka yanke amma kafin nan idan akwai wani taimako da zan iya maka kar ka ji komai ka tuntuɓe ni na gode kwarai da gaske za ki ji ni ki huta lafiya dr hawa lado to ni ma na gode sai an jima yan labai To a yayin da jami'in 'yan sanda Sanusi da kuma Dr. Hauwa suke shirya yadda za su yi maganin 'yan farauta daɗin. su kuma 'yan farauta daɗin suna cikin kungurumin daji suna neman giwaye. yawwa ga su can ga su can ba gansu ba ai ɗirka-ɗirka ne la Allah mai iko kalli giwaye ma za ka tsorata ka kaga irin ta ko kaga irin ta barkaza da kai mana ko me me yi. kai ka ta sa'a. wawan banza wawan wofi ni ba abin da na yi ni kawai ba abin da ka yi sau nawa zan faɗa maka cewa ka daina magana da ƙarfi idan kana farauta kai wani irin mafarauci ne aka ce ma ana farauta giwaye dabbobi ne masu baiwa suna iya jin sauti daga nesa kamata yi nan gaba ka dinga kaɗa ƙararwa don su san ka shigo dawa sakarai kawai to ka yi haƙuri haka ne sai ka faɗa mai gidan malam aboki sannan me kake sa ran zai yi idan ya ji mun sake yin asarar manyan hauren giwaye kaga ni na ce kai haƙuri ko ba haka ba ka san ni fa ban taɓa yin farautar namun dajin nan ba yanzu na fara gaskiya ne sai dai kuma da dukkan alamu ba za ka daɗe a cikin harkan nan ba Allah ya baka hakuri. to yanzu dole mu bi giwayen nan fa kuma da zarar mun same su mu yi wa malam aboki waya oba oba don su yake kashe giwayen nan da kansa ma sauraron mu yanzu dai kun ji muna da matsaloli biyu a gabanmu da za mu warware. Matsala ta farko dai ita ce wa ya kashe Iliyasu shin Libabatu ce ko kuma wani mutum ne na daban. Matsala ta biyu kuma ita ce wai shin wane ne malam aboki sai ku kasance da mu a wani kashi na wannan wasa namu mai suna 'yan farauta daɗi don jin yadda za a warware waɗannan matsaloli. kafin nan kuna iya ziyartar adireshinmu na yanar gizo wato dw.com masu yaƙi da mugun laifuka. Kazalika za ku iya ziyartar dandalinmu na sada zumunta na Facebook domin yin muhawara. Zainab Muhammad Abubakar ke cewa ku zama lafiya daga nan birnin Bonn.